يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم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 Dan uwa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wadiya ta tabbata ga Allah madaukaki mai kowa mai komai wanda ya nuna mana wannan rana cewa alhamis muna sha bakwai ga watan ramadan hijira dubu ɗaya da hudu da arba'in da biyu ta manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga makka zuwa madina wanda ya daidai da yau ashirin da tara ga watan hudu shekara ta dubu biyu da ashirin da ɗaya lokaci ne da muke karatun alkur'ani mai girma da ƙoƙarin sanin ma'anoninsa a wannan masallaci mai albarka kuma a cikin wannan wata mai albarka wanda muke roƙon Allah ya azurta mu aiki da abin da muke karantawa in ba ku manta ba muna cikin suratu tauba a jiya mun tsaya akan aya ta arba'in a yau za mu ɗora kan aya ta ɗaya, mai Allah ya ce أعوذ بالله من الشيطان الرجيم انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون na'am Allah madaukaki yace ce in firu khifafan wa thiqalan ku fita cikin nashadi da cikin wato ainihin walwala da cikin ƙarfi da hali na ƙuruciya sannan da kuma hali na nauyin jiki ko rashin jin daɗi ko kuma tsufa shine khifafan wa thiqalan amma fassara daban-daban ku fita yayin da annabi ya shelanta a fita zuwa tabuka to ku mu'minai ku fita a halin nashaɗi da ma halin rashin nashaɗi da duk ku fitin da umarni ne wajahidu bi amwalikum wa anfusikum fi sabilillah ku yi jihadi da kawuna wato da dukiyoyinku sannan da kawunan ku fi sabilillah domin ɗaukaka kalmar Allah a tafarkin Allah shine domin ɗaukaka musulunci zalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun zalikum wancanan ku yaki da aka ce ku fita ku tafi shine alkhairi a gare ku in kuntum ta'lamuna in kun kasance kun san abin da kuke yi na bin maganar manzo da bin maganar Allah shine alkhairi to ku fita ibn kasir yake cewa a wannan aya Allah madaukaki yayi umarni ne na gaba daya a fita kamar ka ce kowa da kowa kawai duk ku fita gaba ɗayan ku da kwarkwata ku kenan a wannan umarni an yi shi ne a yakin wato gazoci tabuka yakin tabuka wanda muka yi bayani a baya shekara ta tara da hijira lokacin neman zo sallallahu alaihi wasallam ya sami labarin wato ahalin kitabi na mutanen rumawa a lokacin suna so su wato kawo ɗauki domin wulakanta musulmi da musulunci ne manzo shelanta yaƙarsu a wannan lokacin a fita a halin nashaƙi da ma halin ko ba a so da halin ƙunci da halin yalwa Shi shine wasu ƙalan ibi da kasir ya ka fassara daban-daban cewa ku hulan wato washe babal. halin kuna tsofaffi da halin kuruciya duka ma'ana yaran ku da kuma manyan ku kenan duk ku fita a wani wurin aka ce wato yanayi na abin da ake nufi ku fita hali na yalwa da ma rashin yalwa ko da hali na fitan ko babu ku yi shirin fita kawai an yi ma wannan wuri fasara daban-daban daban-daban ku fita hali na nishaɗi da hali na rashin nishaɗi ku fita kuna masu nauyin jiki ko ku fita kuna masu jiki babu nauyi a tattare da ku ko hali na usur ko yusuf duk dai an fassara ko hali na wadata gani wato ginan kinan ko kuma fakaran ko ƙauyen ko da'ifan duk dai wani hali da fa iya fakewa da shi ku ce ba za ku fita ba to kan ku fake da shi wannan shela ce daga Allah yayi kuma da manzansa ga su mu'mine a lokacin su fita wannan yaki ne na musamman za a fita shine a wannan lokaci aka sami babban sahabin na Abu Ɗalha. Abu Ɗalha tarihi shi na da girma babban sahabi ne wanda ainihin yana cikin manya-manyan ansarawa mutanen Madina yana da alaƙa da manzo ta ɓangaren mahaifiyarsa wato bangaren babba, nan ɗinsa kawuyansa kenan wannan Abu Ɗalha lokacin da ya ji wannan aya shi da ya ji ta an karanta ta sai yake cewa ba wai a lokacin lokacin halifancin Usman bin Afan. sai ya fito ya shirya za a tafi yaƙi lokacin can ƙasashe na Farisa waɗannan inda ya Yahudawa da ke so suke sai yake ce ma 'ya'yan shi ku tattalan man abin da zan tafi yaƙi sai suke ce mai haba ba, kai da kai yaƙi bayan manzo sallallahu alaihi wasallam duk yaƙe-yaƙen da annabi da kai aka yi su an je badar da kai an je uhudu an je khandaq an je hunai duk yaƙi yaƙin da manzo da kai akai sannan lokacin abubakar ma duk da kai akai lokacin umar ma duk da kai akai yaƙi yaƙi to yanzu ka kyale mu za mu yi maka wannan yaƙi suka ce yarhamukallahu a qad gazautu wato zauta gazauta a rasulullah hatta mata wa ma abubakar hatta mata wa ma umar hatta mata fa nahnu nagzu anka yau za mu za mu yi maka yaƙi ka ƙyale kawai kai yanzu ka girma ka tsufa ya saboda haka a wannan lokacin fa aba faraki balbahara fa mata falam yajidu lahu jazi jaziratan da kuke taba ne yadfinunahu fiha illa ba ba'da tis'ati ayyamin falam falam tughayyir fadafanuhu fiha wannan lokaci abu ɗalha ya ce a'a ni ku tsale ni lokacin za a tafi yaƙi ne na na ma sai an je inda an je teku ta can wajen iraki sai an shiga ruwa na teku shi kuma ga girma ya zo mai suka ce haƙo ya zauna ya ce a'a ai ga aya nan ku tuna ayar da Allah ke cewa in firu khifafan wa thiqala ku fita yaran ku da manyanku ni yanzu babba ne ku bane in fita kawai hmm. ya fita ya je aka shiga lokacin sai an shiga teku aka shiga teku ana cikin teku sai rashin lafiya ya zo masa ya same shi rashin lafiya mai tsanani ya zama sababin ajalinsa saboda haka a can wannan cikin teku cikin kwale-kwale da su sai da aka kwana bakwai ana cikin ruwa ba inda za a zo inda za a sauka a sauke shi a binne shi sai da ya kwana tara sannan aka zo inda wato tudu yake sannan aka tsaya aka fito da shi sannan aka yi masa jana'iza a wannan tsawon kwanaki tara gawo shi ba abin da ya same ta ba wani kumburi da tai ba wani wari ba komai abu dalha ne babban sahabi yan uwa wanda ya rasu shekara ta talatin da hudu da hijira kuma shi ne wanda wato ainihin gonan nan da kuke da labarin ta ta Madina Bayraha gonan shi ce wacce lokacin da aka saukar da aya lan tanalul birra hatta tunfiqu lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun ba za ku taɓa samun ladan abin da kuka sai kun ciyar da abin da kuka fi so ya ce tuni wannan gona ta bayraha wacce wata gona ce ta musamman lambu ne hmm. ha annabi yana shiga ya sha ruwanta ya shiga ya sha inuwarta kayan marmarinta daban yake wato ainihin an ce gonar tashi so biyu take yaya sabanin sauran gonaki na dabinai shi so biyu take saboda tsintsar yadda gonar take ta musamman zaka saukar da wannan aya sai zo ya sami manzo sallam yake ce masa wannan gona ta ya rasuwa, na miƙa mata ka ita ka sace inda ya dace saboda abin da ji na Qur'ani lanta na birra hatta tunfiqu mimma hibu Abu Dalha kenan Abu shi shine lokacin da ya ainihin wato zai musulunta akwai matar shi un musulaimin mahaifiyar wato Anas dan mali un musulaimin mijinta an ce lokacin da ayar hana shan giya ta sauka shi kuma ya riga ya saba da shan giya sai ya gudu ya tafi can sha. siriya kinan a yau hmm. saboda ya sha giya to yana can sai mutuwa ta zo masa ya mutu a can to sai matar shi ummu sulaimi mahaifiyar anas dan malik kinan. sai shi abu talha ya ji labarin ta je ya neme ta da aure a lokacin bai musulunta ba shine ta ce lallai kai mutumin kirki ne ba wanda za ka nema da aure ya ƙi ka sai dai kuma kai kafiri ne yanzu babu yadda za a aure ka sai in ka yadda ka musulunta sadakin aurenka ya zama shi ne musuluncinka Inan hmm. ta yi mashi wa'azi ta nuna mai ya ce ya yadda ya zo ya karɓi musulunci aka haɗa su aure shi ma tarihin auren za bin mamaki kar ku manta shi ne wanda lokacin da ɗansa ta haifi ɗa da shi ya zama bai da lafiya zai fita neman abinci ya bashi bai da lafiya saboda haka sai ita ummu sulaimin kenan sai ya rure da su bayanan babansa bai na ya tafi neman abinci shi wa kenan shi abu dalha ya tafi neman abinci ta ya rasu ta ce to kar wanda ya ba mijina labarin rasuwa ɗana ku bari ni zan gaya mai da kaina ta je ta ɗauke ta kai shi can wani lungu na ɗaki ta lullube abinda ta saba abu abu abu in ya dawo ta yi kwalliya ta tanadar mai abinci ta tare shi tun daga ƙofa ya sallama ta amsa ta tarbo shi ta rungumo shi ta zo ta zaunar da shi ta kawo mai abinci ta kawo mai ruwa ta ta mai fifita sai ya ci ya ƙoshi ko wannan haka ta yi masa duk sai da ta yi mai waɗannan ababen sannan ma ya kusance ta kusanta ta aure bayan komai hankalin shi ya kwanta ta ce to me za ka ce ma wanda ya baka aron kaya ya zo karɓa kayansa ya ce ake me za a ce banda a bashi kayan shi ta ce to ka nemi ladan ɗanka wanda ka bari bai da lafiya Allah ya karɓi kayan shi ka nemi ladan rasa shi a wurin Allah ta ce ya za ya ce ya za ki man haka yanzu ɗan na ya rasu baki gayan ba sai da na ci na ƙoshi sai da kaza da kaza ta faru daga riyawa ya garza ya je ga manzo sallallahu alaihi wasallam ya rasulullah ka ji abin da mata ce mata mata ta ce ma ummu sulaimi kaji kaji bi ya kwashe ba annabi labari yace to Allah ya sa wannan kwanciya ta ku Allah ya kaddara da haka aka yi Allah ya kaddara samun ciki aka haifi da yawan koshi ya kama manzo annabi ya samu suna Abdullahi sannan ya masa addu'a ya mai tahniki wannan ɗana shi abdullahi sai da ya ifi ya tara mahaddata ƙur'ani ga ya zama kinan abdullahi shine ɗan abu ɗalha tare da umu sulaimi to abdullahi nan sai da ya haifi ƴaƴaye makaranta ƙur'ani guda tara akwai albarka da ta wuce wannan wannan shine abu ɗalha umu sulaimi mahaifiyar Anas ɗan Malin wanda annabi ya isa garin Madina ta wanko shi shi Anas ɗin ta kawo ma manzo ta ce gashi na ne maka hidima shi kuma ya zama agola ga shi Abu Dalha shi Anas ɗan Malik kenan yasa zaka ta ganin ruwayoyin hadisi Anas ya karko hadisi daga Abu Dalha ko kuma ya ce Abu Dalha ya ce kaza kuna fahimta to wannan shine wato Abu Dalha wanda nake ga bai kamata mu wuce ba A ce mun ɗan karanta ma 'yan uwa abin da ya sauƙaƙa na wannan tarihi nashi domin mu wannan karanta tarihin magabata amfani shi shine don ai koyi da shi ba mu da wasu magabata da za su zama na fitila madubi da za mu rika kallo muna koyi da rayuwarsu mazan mu da mata sama da su wannan shine Abu Ɗalha, wanda shi da ya ji ayan nan ya tuna ta haka ya zama ya ce shi a haɗa mai kan yaki fita ya je tafi a wannan yaƙi Allah ya karɓi ransa hmm. ne saboda fassara khifafan wasi thiqalan ya fassara ta da cewa shababan sannan wa hulan ku fita yaki kuna masu yaran ku da manyan ku ko kuma kuna masu kuzari ko ma da rashin kuzari diddai ku samu ku fita kuna ganewa da kyau wannan ayar wato ainihin a duk ana ƙoƙarin zaburar da manzo sallallahu alaihi wasallam da sahabbansa ne su fita zuwa yaƙin tabuka wanda Allah ya ce wannan fita yaƙin shine mafi alkhairi in sun kasance sun sani an gane da kyau mai Allah ya ce لو كان أرضا قريبا وسفرا قاصدا لاتبعوك ولكن بعدت عليهم الشقة وسيحلفون بالله لو استطعنا لخرجنا معكم يهلكون أنفسهم يهلكون أنفسهم والله يعلم إنهم لكاذبون نعم kafin wannan aya ibnu kasir wacce aya da muka karanta ya kawo ta magana muhimmiya ce wannan aya wasu malaman tafsiri suna cewa kamar an shafe ta hukuncinta da faɗin Allah da yace laysa ala wato laysa ala du'afa'i wala alal marda wala alal ladina la yajiduna ma yunfiquna harajun idza nasahu lillahi wa rasulihi wato inda Allah ke cewa cikin suratul tauba a gaba kenan zamu karanta ta laysa ala du'afa'i babu laifi ga masu rauni wala alal marda ko marasa lafiya wala alal ladina la yajiduna ma yunfiquna ko wanda ba su sami abin da za su ciyar ba a wurin yaƙi mana ba su da abin hawa ba su da guziri baya da suka iya ko ba su da harajin ba su da laifi su zauna gida idza nasuhu lillahi wa rasuli in sun yi nasiha ga Allah da manzo ma'ana sun bi dokokin Allah sun bi dokokin manzo ko babu laifi sai ibn kasir wasu malaman suke cewa a wannan aya ba shafi waccan ce ba kawai dai an yi tafsisi ne cewa can da aka ce ku fita kwanku da kwarkwata ku zuwa yakin tabuka wannan ana so a nuna wancan umarni bai shafi marasa lafiya ba bai shafi guragu ba da makafi da duk wanda suke da larura aya tana nufin an tafsisin su ban su amma ba an shafe hukuncin ta ba shi fita yaƙi gaba ɗaya yana kamawa ne lokacin da za a auko maku ku musulmi wajibi ne kowa ya fita yaƙi don ku kare kanku da lokacin da ake ƙoƙari a yi musulunci cin kaca wannan lokaci shi ma ana fita ne ga baki ɗaya don a kare addinin Allah ba wannan aya abin da ake nunawa dai ba a yi mata tasisi ba hukuncin tana nan in halin fita yaƙi ya yi shugaba a lokacin ya ce a fita to lallai fita ya kama kowa da kowa sai masu larura kamar yadda waccan aya ta wato sha makance wasu kenan wasu ne kadai wato aka yadda su zauna a gida sai Allah ya ce laukana aradan qariban da a ce wata ganima ce ta kusa wa safaran qasidan ko kuma wata tafiya ce ita ma ta kusa ba ta nesa ba lattaba'uka aida sun bi ka walakin ba'udat alaihim shaqqa sai dai tafiya ce ta yi musu nisa suna ga tana da mashaqqa wato saboda haka suke nema su zuke ba za su je ba munafukai kenan wasayahlifuna billahi law istada'ana lakhrajna ma'akum za su riƙa rantsewa da Allah in kun je yakin kun dawo za su zo maka suna rantsewa da Allah la wusta da'ana la kharajna ma'akum da mun sami iko ai da mun fita tare da ku yuhlikuna anfusahum suna halakar da kansu da kansu da rantsuwar da suke ta ƙarya wallahu ya'lamu innahum lakathibun Allah ya sani lallai su makaryata ne nan wannan aya ibn kasir ce Allah ina manzo sallallahu alaihi bayani na munafukai da suka bayyana mun riga kun san manzo sallallahu alaihi wasallam ya gamu da kalubale daban-daban a da'awarsa hmm. kuma wannan zai nuna mu har yau har gobe duk wani mai da'awa lallai ya shafa ma kan shi ruwa ba za ka ce kai akwai lokacin da kawai shi kenan komai ya tafi daidai kuma za ka koma ka miƙe ƙafa ba ah, in kuka duba annabi rayuwar shi ta makka wahalar da ya sha da aka zo madina <clears throat> kamar a ya sami hutu yanzu ya fara samun nasara ana nan ana nan kuma sai munafukai sai suka tsira munafukai dama sadda yawanci su munafukai suke fita sadda nasara ta fara sabo sadda ake cikin wahala da kakanika yi yawanci munafukai tun da su dama duniya take kawo su musadda hmm. ba duniya ana ta faman kakanika yi munafunci bai bayyana sai duniya ta samu to lokacin duniya ta fara samu an je badar an je uda an je wurare ganima ta samu nasarori annabi ya ci nasara da can gani suke kamar annabi ba zai iya komai ba suna cewa ku kyale shi kawai ku kyale shi kaza kaza to sai kuma su ga nasara na ta bayyana lokacin da za a zo daga inda suka fara tsiya a yakin Uhud lokacin da shi Abdullahi bin Ubay bin Salul ya salale da rabin ridinar da za a fita da ita ya zige su ya ce ku za ku je a kashe ku a banza to yayi abin da yayi a wannan to inda suka ƙara shine a yakin wato yakin tabuka shekara ta tara shine nan Allah ke mana bayani law kana aradan qariban da a ce wata ganima ce mafusanciya wani tarkacen duniya za a samu kuma suka tabbatar za su samu wa safaran qasidan ta tafiya mafusanciya kila dan nan da can ne za a je a gama da kafirai a samo ganima to uka da sun bi ka to kuma ba kusa bane tabuka jiya mun ce wajen kilomita 600 ne ta da Madina tafiya ce irin ta da ta raƙuma ta dawaki kuma cikin sahara ba irin ƙasashen mu bana haka annabi ya tinkara kuma a cikin lokacin zafi ba lokacin sanyi ba to shine sai Allah ke gaya ma manzo halin munafukai halin su da abin sun tabbatar ganima za a samu kuma tafiya ce ta kusa to da sun bi ka walakin ba'udan alaihim shaqqa sai dai su suna ganin wato tafiya ta yi nisa wahala za su sha ba za su je ba sai Allah ya ce wa sayahlikuna billahi sai dai za su rika rantsuwa da Allah idan kun dawo kenan za su zo suna cewa lawusta ana ai da mun sami iko la kharajna ma'akum kuma da mun fita tare da ku to uzurori ne ga kaza ga kaza abubuwa ne dai shi yasa ba mu iya fita ba har ma su riƙa mai rantsuwa shine ainihin suna rantsuwa sai Allah ya ce an anfusahum suna halaka kansu da kansu domin rantsuwa akan karya ka san abu ba gaskiya ba ne kuma ka rantsi to har yau har gobe wannan halaka kai ne abinda ka san ba haka yake ba amma kai rantsuwa ka ce haka yake ba su da wani uzuri amma su rantsi su ce suna da uzuri wannan halaka kai ne Allah ya ce wallahu ya anamu innahum lakadibun Allah ya san lallai su makaryata ne ya Allah ya ce afa Allahu anka lima adinta lahum hatta yatabayyana laka alladhina sadaqu wa ta'lamal kadhibin نعم لا يستأذنك الذين يؤمنون بالله واليوم الآخر أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم والله عليم بالمتقين إنما يستأذنك الذين لا يؤمنون يؤمنون بالله واليوم الآخر وارتابت قلوبهم وارتابت قلوبهم فهم في ريبهم يترددون نعم الله ملك يتي عفى الله عنك الله يا مك عفوا لما أذنت لهم ليس كباسوا كيمس إذن سزونا hatta yatabayyana lakal ladina sadaqu wa ta'lamal kadhibin me yasa baka basu ba har ya bayyana a gare ka wanda suke masu gaskiya a cikin su kuma sannan ka san waye makaryata kawai daga taya ka cewa uzuri kaza kaza shikenan ka ce to ku je ku zauna me yasa kai masa haka amma dai afallahu anka la yasta'zinuka alladhina yu'minuna billahi wal yawmil akhir an yi jahidu bi amwalihim wa anfusihim wato waɗanda suka yi imani da Allah da ranar lahira su kan ba za su nemi izini gare ka cewa ba za su je jihadi ba da dukiyarsu da kuma kawunansu su ba za su neme ka wannan izinin ba su wanda suka yi imani da ranar lahira da kuma suka yi imani da Allah su kan ba za su neme ka izinin cewa bayan ka ce ku fito a tafi jihadi zo su ce a'a ga izini ba wallahu alimun bil muttaqin lalle Allah masani ne game da masu takawa masu dokokin dokokinsa innama innama yasta'zinuka alladhina la yu'minuna billahi wal yawmil akhir kadai waɗanda suke neman izininka cewa ba za su bi ka yaki ba sune ne waɗannan da ba su imani da Allah ba ko ba su imani da ranar lahira ba wartabat qulubuhum kuma zukatansu suna ta ainihin wato wato da wurwura tsakanin imani da rashin imani su ne munafukai kenan wahum fi ya yataraddadun su a cikin shakka suke ta kai kawo su ne za su zo su ce maka kaza kaza amma duk mumini na gaskiya mumini da ya imani da ranar lahira ai abinda Allah ya ce da manzo yayi to dan take yake cewa sam an wada atan lillahi wa rasul hmm. amma in ka ji ana wani kaza kaza to daga kafiri sai munafiki eh su kan wanda ba su imani da ranar lahira ba ba su imani da manzo ba ba su imani da Allah ba waɗannan su ne za su zo su nemi izinin ka cewa su suna da kaza suna da kaza ba za su je ba ba don komai ba saboda zuciyarsu ce take ta kai kawo tsakanin gaskiya shine su zo su riki musulunci kai tsaye tsakanin kuma su je su kafircin su san tare da kafirai su suna nema su tsaya ne a tsakiya shi yasa ba mai wahala sama da munafiki shi kullum yana nan cikin rudu bai zo cikin ku ba ya mika wuya ya imani ya huta ma kansa ya sallama ya yarda da Allah ya imani da shi kuma bai tafi ya shiga cikin kafirai ya zama tare da su Da dama tare yake da su abin da yake na fatar baki ne na jiki yake nuna karara amma zuciya ba ta yadda ba wannan ɗabi'a ce ta su Allah yake shawara ta bar qulubuhum zukatansu ne suke kai kawo tsakanin ƙarya da gaskiya saboda haka fahum fi raibihim yataraddadun haka su a cikin wannan wato shakka tasu za su ta taraddudi su ta kai kawo kenan shi yasa wato ainihin wazo a wani hadisi manzo sallallahu yake cewa misalin munafiki kamar misalin akuya ce wacce take ta zirga zirga tsakanin wancan garken awaki da wancan ta ruga can me da gudu daga can kuma me ta dawo me haka zaki ta yi to sai ka kalle ta kaga tana da natsuwa na akuya. babu saboda ba ta yadda ta zauna can ne garkenta da ƴan uwanta ta kwantar da hankalinta ba can ma ta je ba ta yadda nan ne garkenta ba haka za ce ta kai kawo to haka munafiki yake kullun tsakanin shi da musulmai muminai da kuma tsakanin shi da kafirai su can kafirai ba za su yadda da shi ba ko kuma nan ba za ku yadda da shi ba shi so yake kowa sai ya yadda da shi wannan shine ɗabi'a munafiki wanda lokacin haka suka yi ta irin wannan abubuwan wato ainihin su munafukai ɗin kenan waɗancan na asalin su ne irin su abdullahi bin ubay bin salul wato ainihin su ne za su zo su nemi izini kamar yadda ayar ta zo cewa ita wannan ayar za ku ga farko aka ce annabi an mai afuwa ibn kasir yake cewa ku duba wannan tabiri tun kafin kai laifi a ce amma afuwa ko kuma kafin a faɗi kuskuren ka a ce an maka afuwa sannan sai a faɗi kuskuren naka ya kuke ganin wannan maganar kenan hmm? tun kafin a ce annabi ya ba su izinin sai aka ce to an mashi ma afuwa don me ka ba su izinin zama gida ta sai aka fara da afallahu an ka anka Allah ya yi maka afuwa hmm. idan izinin da ka ba su laifi ne to an maka afuwa to sai ma ya zo can cikin suratu nur Allah na cewa wato a cikin suratu nur ko wato a eh a cikin suratu nur ne fa iza ta'zanka li ba'dhi shanihim fa'zan liman shi'ta minhum wato idan suka nemi izininka akan wani sashin sha'ani nasu to fa'zan liman shi'ta minhum kai masu izini ga wanda ka so to kaga nan an ba annabi dama in sun nemi izininsa su munafukai wanda ya so ya mashi ya mashi izini kuma za mu ji a nan gaba ma ai izinin da aka yi masa shine alheri amma yadda Allah zai mana bayani a nan gaba shi munafiki ya fite ba cikin ku yafi alheri za a tafi yaƙi ya zama ba a je da shi to gane ma ba a je da shi din ba domin an je da shi abin da zai haifar na shari gane ma ba a je da shi ba iku iku ne za ku ta tsare-tsarenku amma shi yana nan yana jin mai kuke kuma ba tare yake da ku ba ta bangaren imani to shi yasa anan aka tabbatar mana cewa masu dai neman izini sanda za a aikin alheri sai malamai suke cewa har yau har gobe ne in ka ga mutum ana cewa kaza yi kaza yana ta ba da uzuri ana ta fama da shi yana nuna uzuri shi kaza shi kaza to a kyale shi wannan sifa ce ta munafukai wanda kuma yake mai san alkhairi ba ma sai an tallata masa ba za ka ga shi ke kawo kan shi shi ke rigegeniya haka Allah ya wasafa muminai duk sanda za a ce ku yi to suna kan gaba shi yasa kullum babu siffa mai kyau sama da siffar imani ku dubi ayoyin nan da ake tace ya ayyuhal ladzina amanu ya ayyuhal ladzina amanu to karara anan aka kore cewa wanda suke ba su da imani ba su imani da ranar lahira su suke zuwa su ce su kaza kaza amma masu imani su ai ba sa wannan su da an ce su zo su tafi shi kenan sai su tafi Allah ka saka mu a cikin su eh shi yasa kuma shakka duk sanda mutum zai rika shakka cikin al'amarinsa to zai sami imuwa imuwa kuma za ta sa ya zama ya kasa samun natsuwa ya kai can ya kai can Allah ya tsare me Allah ya ce ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة ولكن كره الله بعاثهم فثبطهم فثبطهم وقيل اقعدوا مع القاعدين نعم لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا ولأوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة وفيكم سماعون لهم نعم والله عليم بالظالمين نعم تو أنا قال بينا من حالا ينمنافقين Allah ya ce walau aradul khuruj la adu lahu udda ai da sun yi niyyar fita da sun yi nufin fita da ku to ai da sun yi mafitar shiri da sun shirya dama can ƙarya suke ba su shirin ba ko ba su da niyya walakin kariha Allahu bi atahum shi yasa sai Allah ya ki zaburar da su ya wato fasabbahu Allah ya dan kwafar da su ya sanya masu kasala wa kila qa'udu ma'al qa'idin aka ce da su ku zauna tare da masu zama ku zauna tare da tsofaffi da guragu da makafi wanda dama su suna da uzuri to ku je ku zauna tare da su law kharaju fikum ma zadukum illa khabala Allah ya ce to ai da ma sun fitan tare da ku ba abin da za su kara muku illa barna nan da kuma taɓarɓarewa a fagen yaki khabala sai dai su kara ka muku rushewa kawai haka Allah ya ce da ma sun fitan ba abin da za su ƙara muku illa habala ne ɓarna za su kawo cikinku da kuma taɓarɓarewa ta yaƙi wala awdhu Haka hakanan da kuma sun ta kai kawo tsakankaninku da gulma da kinibibi da maganganu na annamimanci yabguna kumul fitnata suna neman wato fitina tsakankaninku wa sama'u na lahum ai a cikin kuma akwai masu sauraron su cikin ku shi yasa gara ma da basu zo yakin ba dan inda sun zo da sun jefa magana ka san maganar munafiki daki gare ta zaka ji ta zai zai kamar gaske to a cikin ku ku muminai akwai masu kokarin sauraron su wallahu alimun bil zalimin lalle Allah masani ne game da azzalimai su ne munafukai wanda in an ce su fita yaki ba sa fita kun ga wannan ayar ana daɗa nuna mana cewa ga yadda kafirai suke munafukai kenan Allah ya ce walau aradul khuruj la adu lahu udda da sun yi nufin fita da manzo tun karan farko yadda kowa ya ta tanaji na shiri domin yakin tabuka ba ba koyi shi ake ba an sanar za a je kowa ya shiri aka ɗau kwanaki ana ta shiri su ma da za su je da sun shirya to sai sanda za a tafi kuma su zo sami manzo su ce su kaza da Allah ai masu uzuri su kaza kaza kaga dama ba su shirin ba ƙarya suke sai Allah sai aka ce mana walakin kare Allahu bi asahu ai Allah ne ya ki ya ma zaburar da su ma'ana cikin kudura ta ubangiji sai ya sa masu kasala fa sabbadahu ya kasalantar da su ya dankofar da su ya zama ya ƙara musu nauyin jiki saboda akwai hikima waqila ƙa'udu ma aka ce ku zauna tare da masu zama ne amfanin munafiki ya bika ka ai bai da amfani wanda shi abin da kake so a cimma nasara shi ba shi yake so ba law kharaju fikum ma zadukum illa khabala da ma sun fita ba abin da za su kara muku sai tabarbarewa yaki wato munafiki zaman hiskin musulmi ba abin da yake kara mu muminai sai dai ya ta san wato sai dai muminai su ta shan wahala shi domin an namimanci ya faɗi kaza ya faɗi kaza shine Allah ya ce wala awda'u lakum da ma sun ta kai kawo tsakankaninku da gulma da annami manci. eh su za su ta gulma lokacin da za a tafi yakin uhudu ba an shirya ba za a tafi da kowa sakai ta kus kus kus kus kus kus akai ta abin nan yanzu ya zamu fita ku duba fa Abu Sufyan ne ya taho da tawaga daga Makka kuma sun zo ne za su dau fansa abin da ake musu ne a bada yaya za mu je a kashe mu dan nan aka ziga wajen rabin sojoji suka abin nan munafiki in ya shiga cikin wato daɗin maganar shi da zaƙinta ba abin da baya kulawa shi yasa sai ana aka nuna dama sun zo abin da za su kulla fitina kenan galama da ba su zo ba ya buguna ku? eh wato Allah ya ce wato an ya buguna ku mul fitina ta za su ta neman muku fitina ta same ku abin da ake nufi da fitina shine su ta kawo abin da yaƙi ma za a kare dan su a zuciyarsu suna tare can da kafirai wa fikum sama'una lahum wadannan an yi mashi fassara suka ce a cikin ku akwai masu sauraron su wata fassara aka ce wa fikum sama'una lahu mm. a cikin ku akwai ƴan rahoton su wanda duk abin da ake su ma munafukan ne su suke zuwa su gaya masu su ne kunnuwan su da abin da ake za su su gaya masu asan haka munafiki yake yasa annabi ya ta shan wahala da su ya gama da kafirai a badar ya gama da kafirai waɗancan sai ko munafukai zo ya ta fama da su haka za ka yi ta ji duk sauran yaƙi-yaƙi annabi da munafukai ta shan azaba eh su suka yi ta wahalar da shi tunda suna nan a ciki ba yadda aka iya to shi yasa sai Allah ya ce wallahu alimun bil zalimin Allah shine masani da azzalimai wanda suke ainihin suka cancanci a yi musu abin da za a yi musu na mai Allah ya ce لقد ابتغوا الفتنة من قبل وقلبوا لك الأمور حتى جاء الحق وظهر أمر الله وهم كارهون نعم الله يتشي واتو لقد ابتغوا الفتنة من قبل أي حقيقة سنة ميات فتنة من قبل تندى تن إيه وقلبوا لك الأمور suka rika caccanza maka al'amura suna hargitsa maka shi hatta ja alhaƙo har gaskiya ta zo wa wato ainihin wa zahara amrullah al'amarin Allah ya bayyana wa huna suna masu ƙin haka da ƙyamar haka me ake nufi anan abinda ake so a bayyana mana <laughs> munafukai da suke ta ma annabi kullu kullu kuka duba lokacin da aka zo a yaƙin handa lokacin daga baya annabi ya gane ashe sun hada kai su munafukan sun hada kai da da yahudawa sannan haka nan a yakin uhud gashi karar mun ji sun kulle kullin da za a je wato a sami karya a yakin Allah da ikon shi ko da aka je aka sami wasu kai shahada a uhudu ai daga baya an ci nasara kusa da aka sami wannan wasu suka mutu a yakin uhudu yaƙi ya so ya kare ci aka dariya suka dinga yi suna jin daɗi kamar da za mu ji nan gaba kuma da aka zo aka ci nasara to sai kuma suka zo suna jin haushi duk yaƙe-yaƙen da aka yi biyu ci nasara to ba sa so to shine sai ake cewa ba yaƙin ta buka ba kalai kadai suke maka kulle-kulle cewa ba za su je ba suna nokewa laqad tagawul fitnata min qabl ai sun nemi yaɗa fitina tun kan wannan lokaci fitinar da ake nufi shine yaƙin Uhud da suka je suka zuga wasu kaki kaga tuntuni dama suka fara ma annabi kullu yakin uhudu kwayin shi ne shekara ta nawa ta uku da hijira shi ko yakin ta buka shekara ta tara kaga wajen shekara shida yasa aka ce min qablu tun dama can sun maka kullu na fitina dan su sami karya ka wa qallabu lakal umura suka rika za maka al'amura eh ka duba sai da aka zo aka yi kafin a yakin tabuka ai an tafi yaki da aka dawo na na abin banin mustalif wanda annabi ya dawo akan hanya suka yi ma uwar mu'mine kazafi a wannan hanyar da aka dawo yaki cewa kaza kaza ana zarginta da kaza aka ɗauke wahayi wajen kwana arba'in uwar muminai ya shiga cikin damuwa mahaifinta abubakar annabi ya shiga cikin damuwa ba ayoyin da suka sauka suka wanke ta sai da aka yi kwana arba'in suwa suka kulla wannan sharrin munafukai ne to kaga sun maka kulle-kulle ne wa qallabu lakal umura sun caccanza maka al'amura kawai dan su ɓata ran mu'minai a ce a rasa wacce za a yi makazafi sai uwar mu'minai sai shimfiɗan manzo sallallahu alaihi wasallam shi sa munafukai da munafukai na wannan zamanin namu wanda suke jingina kansa da musulunci duk sharrin iri ɗaya ne suna caccanza al'amura kuma har yau aƙida suke nan. har na yanzu nan da kuke ji aqidar su kan uwan mu'minai ita ce aƙida ta su Abdullahi bin Ubay bin Salul Allah ya tsare ko haka suka yi ta maka hatta ja alhaƙo har gaskiya ta zo aka yi badar aka karya kafirai sannan aka yi sauran yaƙe-yaƙe wa zahara amurullah al'amarin Allah ya bayyana ƙarara suka rasa yadda za su annabi ya ƙarfi lokacin da annabi ya fita yaƙi suka dawo suna cewa ko la in raja'na ila al-madinati la yukhrijanna al-a'azz minha al-azal walaikum sai Allah ya ce me walillahi al-izzatu wa li rasulihi wa lil mu'minina walakinna al-munafiqina la yafqahuna ko la ya'lamu to ka duba fa haka suka ce fa an fita yaki suka ce ku kyale shi in ya dawo masu ƙarfi za su fitar da kaskantattu shi abdullahi bin ubay bin shi shine mai karfi da da magoya bayan sa munafukai kun san shi munafuki kullun hasada da kiyayya take mu shi abdullahi bin ubay bin salul an ce ana kokarin nada shi shugaba a madina kwazam sai annabi ya hijira da madina to ga manzo kuma wake magana wani koma wai shi a duniya nan kuma banda sharri irin na munafiki zo ya kwanta da kai ci imana in ya zo ya bi manzo ba zai sami duk abin da yake so ba ne ka zo ka zama sahabi banda annabta me kuma yafi matsayin suhuba ka zama sahabin manzo ya mika wuya mana bi manzo amma hasada sai ta hana shi ya zama bai da abokin gaba sai manzo kuma haka ya ci gaba da bakin cikin shi da haka har ya mutu dan baya da iya addini dai Allah ya ɗaga shi Allah ya ɗaga manzo wadina ta zama gari na musulunci saboda haka shi ya yasa yayi ta kulle kulle to shine anan ake baya gaya mana haka suka yi tai har Allah ya bayyana gaskiya ta bayyana kuma ya bayyana addinin sa kare karihuna suna masu kin haka ba sa so ko har yau har gobe munafikai sai dai su yadda za su addinin Allah kullum ƙara bayyana yake ƙara ɗaukaka yake Allah ka ɗaukaka shi ka ɗaukaka mu ne Allah ya ce wa minhum man yaqulu zalli wa la taftinni na'am ala fil ci saqatu mm. wa inna jahannama la muhitatun bil kafirin na'am Allah ya ce wa minhum man yaqulu zalli wa la taftinni daga cikin sakon da ke cewa kai man izini wato ka bani kai man izini in zauna gida wala tabtinni kada ka fitine ni eh kada ka jefa ni cikin fitina ala Allah ya ce a ku saurara fil fitnati saqadu ai a cikin a cikin fitina suka auka eh cikin ta suka dulmuya wa inna jahannama la muhidatun bil kafirin domin lallai wutar jahannama tana nan kewaye da kafirai jiran su kawai take su mutu lokaci yayi a hisabi je su shige ta eh da suke na kulle kulle na kafirci to su ci gaba da yi Allah yana nan kewaye da wannan abin da suke ya sani wannan aya aka ce lokacin da annabi ya shelanta ta zo a tafi wannan yaki na tabuka su dai a cikin munafukai wani wato sababin saukar aya ake so a gaya mana a sai ya zo wurin manzo sallam yake ce mashi ya rasulallah ni ni kaiman kaiman izinin fita yakin nan saboda ni mutum ne mai yawan sha'awa da san mata kuma mutanen mata na na rumawa idan na je na gansu ni ba zan iya haƙuri ba da in je in shiga cikin fitina ni kaiman izini in zauna gida rasulallah ina nabe kau da kai kyale shi to shine sai wannan aya ta sauka ake mana bayani sunan shi wato jad bin kai yana ɗaya daga cikin munafukai to shine yake faɗin wannan yace sai Allah ya ba annabi labari wa minhum man yaqulu udhalli wa la tafkini daga cikin sako da ke ce maka kai man izini wala tafkini kada ka fitine ni mana kakka jefa ni cikin fitina wai a tafi yaki annabi fa yace a tafi jihadi shine fitina a jidan Allah jihadi ba za a tafi ba kallon mata za a je hmm? ko jihadi za a je amma saboda shi munafuki da kafiri kullum zai ta hujja da dalilin da ba dalili ba eh yanzu shi shi wai shi mutum ne mai yawan sha'awa saboda haka shi annabi ya kyale shi ka a fitile shi da zuwa yaƙi nan a bar kawai ya zauna gida don ya je ga matan rumawa to shi ba zai iya haƙuri ba to da ya je abinda ba daidai ba gara a bashi a gida to ne sai Allah ya ba da amsa cewa abin da yake faɗi nan ala tabbas fil fitnati saqat a wata ruwa a wata kirara ka ce saqada fil fitnati saqada Allah shi ya faɗi ko wata kirara nan fil fitnati saqatu da shi da ire-iren shi ma duka da saka zuke suka ce ba za su ko ba su da uzuri to sun auka cikin fitina fitina ita ce ta kafirci da annabi ya ce a zo ayi. Allah ya ce a fita annabi ya shelanta shi ma annabi ya ce ayi. aka ki kuma da ƙarya yake ba da gaske ba akwai fitina da tafi wannan kaga cikin fitina ya auka rashin zuwan sa da kin bin manzo yaƙi zuwa ta buka ita ce fitina da tafi komai fitina hmm. ba ya je ba wacce magana da yake faɗi ko da gaske ce ai zai tafi tare da manzo ne tare da sahabbai ba balle ya kuma ba zuwa za a yi wurin mata za a je yaƙi za a je fagen yaƙi soja ba yana cinka da soja bane dan uwan shi amma saboda dama ka san har yanzu ana samun irin wannan uzurorin ko ya kaji ji mutum yana aikin da yake na sako in an ce bari ya ce to abin da shi fa yi mai uzuri abin na yanzu yanzu ya za a yi a ga mutum yana mu'amala da mata kan yana ce to ai yanayin da yanzu ya za ka ka iya nisantar cakuɗa da matan nan ai sai dai abin sai dai a hankali in eh, shi yanzu uzuri yake so ai mashi haka mutum yana cin riba mai magana ce to ai yanayin ne yanzu ya za ka ka iya duk wani dai abu na sako to ɗabi'a ce ta munafukai in an ce su yi su nemo uzuri na yin su ce ba za su yi ba an ce su bari su nemo uzuri su ce ba za su iya ba to Allah ya ce wa inna jahannama la muhidatun bil kafirin lalle wuta jahannama tana nan kewaye da kafirai jiran lokaci ake a sa su Allah ya kare mu ne Allah ya ce in tusibka hasanatun تسؤهم وإن تسلك مصيبة يقولوا قد أخذنا أمرنا من قبل ويتولوا وهم فرحون نعم قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا نعم وعلى الله فليتوكل المؤمنون نعم الله مدوكaki yace in tusibuka hasanatun tasuhum idan wani abin farin ciki abin alkhairi hasana ya same ka tasuhum sai ta munana musu eh wa in tusibuka musibatun idan wata musiba kuma ta same ka yaqulu sai su ce kada akhazna amrana min qablu ai mutuni mun ɗauki mataki akan wannan al'amarin dama mutuni mun ɗauki mataki yadda abin ba zai haɗa da mu ba wai tawallawahum farihim farihuna sai su juya baya suna masu farin ciki eh musiba ta same ku sai su ta farin ciki idan kuma wata kyakkyawa kuka ciyo nasara da ganima da meye wannan kuma sai bakanta masa rai sai Allah ya ce kullan yusibana ce musu mu fa ba abin da zai same mu illa ma kataballahu lana sai abinda Allah ya rubuta mana tun fil azal ma Allah ya rubuta abu zai sami mu sai shi yake samu mu huwa maulana shine majibincin mu Allah da shi muka dogara wa ala llahi falyatawakkalul mu'minun kuma ga Allah masu dogaro suke dogara mu'minai suke dogara ba nan zamu ga ana so a nuna mana tsantsar wato gaba da ƙeya ta munafiki inda kake gane makiyinka na haƙiƙa shine idan abin farin ciki ya same ka shi kuma baya so idan kuma abin bakin ciki ya same ka rika dawiya wato riƙa dariya yana jin daɗi to shine wannan haƙiƙanin maki to munafukai haka suke tsakaninsu da musulmi haka suke kuma su ma kafirai shine ake ma bayani da dukkan mu'minai cewa ga ana sanar da Allah ke sanar da annabinsa kamar da ibnu kasir ya ce bi adawati haula da tsantsar adawa ta waɗannan makiya na manzo makiya na mu'minai domin me su yadda suke da annahu mahma asabahu min hasanatin duk wani abu da ya sami manzo na kyakkyawa na hasana shine fatuhun kama aje a ci nasara a yaki sada aka badar ba su ji daɗi ba munafikai da kafirai duk ba su ji daɗi ba wa zafarun alal a'da aje a ci nasara akan makiya mimma yasurruhu wa yasuru ashabahu abin da ke faranta mu annabi rai ya faranta mu mu'minai sahabbansa to amma su a zalika wannan sai muna na musu rai ba sa so kuma haka yake har yau har gobe in ka ga wai ka ce wani kafiri yana farin ciki da ɗaukakarka ta tattalin arziki ɗaukakarka ta siyasa ɗaukakarka ta zamantakewa ɗaukakakka kata walwala yana farin ciki to wallahi ba haka bane babu baya so sai dai ba da iya haka kuma duk sanda wani abin bakin ciki ya sami karka taba jin wai zai taya ka ko ya nuna ma a fuska a fuska dai amma zuciyar shi ba ta so da faɗin Allah kenan wa in tusibuka musibatun yaqulu qad akhadna amrana min qabl idan abin musiba ta same ka sai su ce a mutuna ai mun dau mataki kamar uhudu kaga sai suka zuke suka ki zuwa suka ji to gashi uhudu an je an musulmai sun yi shahada mutum saba'in farko ma sun gudu ya suka yi ta dariya to ai ka mun mun da mataki ba ma je filin ba kaga da mun je da an hada da muke kenan eh buki kiran so sun dau mataki ba su je uhudu ba balle abin da aka yi ya same su haka haka haka duk munafiki haka yake wato su sun dau mataki kiran. wa yatawallaw wahum farihuna sai su juya baya suna masu farin ciki ana so a nuna mana halayya su kenan inda duk kuka sami damuwa to wallahi kafirai da munafukai farin ciki suke yi to sai ku ba su amsa kulka ce da su lan bana, illa ma kataballahu lana ba fa abin da ke samun mu sai abin da Allah ya riga ya rubuta mana in mun je yaƙi mu an ci nasara akan mu mun yi shahada na Allah ya rubuta mana wannan dama za su shahada sami aljanna in mun je mun samo ma mun ci nasara tuni da ma ka Allah rubuta mana ba magana ce ta ku ku ce kaza kaza kuma mu ba dabara mu bace saboda me mu mun dogara da Allah ne da Allah muka dogara ba da wani ba saboda haka me sai su ce illa ma kataballahu lana huwa maulana Allah shine majibincin mu shi muka maika al'amarin mu gare shi kuma wa alallahi falyatawakkalul mu'minuna ai ga Allah ne mu'mini suke dogaro wannan kalmar tawakkali kullum malamai suna cewa tana da ma'ana biyu akwai at-tawakkul akwai at-tawakkul at-tawakkul shine ka bi sabubba da ake bi na a sami abin da Allah ke bayawa to sannan sai kuma ka dogara da shi an fahimta da kyau yasa annabi kuka ga je badar je hunain je khandak yaje diya kyakkyanan bai zauna a madina ba kawai daga hannu ah ba zai daga hannu bane roki Allah Allah ya taimaka amma ba haka suna Allah take kuma ba ce tawakkali ba tawakkali sai ka fita ka yi tukun iya iyawaka sai kuma ka dogara da Allah an gane da kyau daminan nan ba za ta sauka ba kai baka je ka shuka ba baka nome ba baka gyara ba kaka ta yi kuma ka ce da kai za a shigo da dame ko buhu ko kuma kaza cikin gida zai yi sai ka bi sababi tukunna ka je ka noma ka gyara to kuma sannan sai ka ce ba noman ka ne da iya sa takin kai ya baka ba a'a Allah ne ya baka dan kai baka iya ba shine mai bayarwa domin da zaka gyara din kai komai kuma yanzu baka samu ba ko ba haka bane to shine dogaro da Allah ka bi dukkan sababi na samu sannan kuma to sai ka dogara da Allah yau da yawa matasa suna wannan kurakuran sai ka ji mutum ce shi ya dogara da Allah a bashi sarbi da wani zikiri waye ta yi wai wai wai da haka zai arziki a gida yana zauna a gida yana cikin riwaya da haka arziki zai zo mai ha ba dan uwa ai sai ka tashi ka tafi kasuwa sai ka je ka fara aiki ka nemi inda ake aiki yau ka fara faɗi tashi haka haka har Allah ya baka kamar kai ta addu'a ne Allah ba ni da ba kai aure ba kawai kai kawai Allah ba ni da kullun addu'a kake nan a baka dogon canbi a ce kai ta yi kana na bilbili Allah ba ni da ma ba kai aure ba sai ka kama sababi to tukunna kai aure sai kuma ka nemi haihuwa don Allah ya yi za ka samu sai ka samu to haka ne dukkan abubuwa suke dogaro shi yasa nabi sai da ya fita ya zabu da yayi abin da zai iya sai kuma ya dogara da Allah sai Allah ya kawo daukin sa haka ya kamace wa matasa mu daina zama mu miƙe ƙafa mu ce kawai haka Allah zai ba mu nema ko kuma mu rika zagin masu akwai muna masa hasada muna cewa kaza kaza a mu tashi mu nema mai nema baya rasawa duk wanda ya dogara da Allah ya nema wurin su Allah zai bashi wannan ka'ida ce zajiya ga tana ana ta mai ta mana kamar an nuna man lokaci nan za mu tsaya abinda na karanta daidai Allah ya mana tarayya alada abinda kuma ne kuskure to Allah ubangiji ya gafarta mana ya gafarta mana Allah ya taimaki musulunci da musulmi da karya kafirci da kafirai muna ta ƙara addu'a mu dai ta ƙara tawassuli kullum da ayyukan da muke na alkhairi Allah ka kalle su ka zama gatan mu a wannan ƙasa ta mu masu shirin mu da fitintinu Allah ubangiji kamar da fitina gare su akwai masu tunanin cewa suna ganin cewa ko shugaban ƙasa ne kau da shi shine wato ainihin mafita yau a cari an kawo da shugaban an zauna lafiya libya eh, eh, eh, wacce mali mali take an kawo da shugaba sun sami wani canji sudan an kawo da shugaba sun sami gaba na wani zaman lafiya iraki an kawo da shugaba libya ita ma an kawo duk inda aka kawo da shugaba zaman lafiya ake samu wani kwanciyar hankali ake samu yasa wani ya shiga ko cocinsa ko wani waye ya ce a tsige shugaban ƙasa shi ne ba zai iya ba wannan ba daidai ba ne mu addu'a muke Allah ka kawo mana gyara Allah ka kawo mana gyara duk abin da zai kawo ƙasanmu ta zauna lafiya Allah abin da zai kawo mu sami kwanciyar hankali da aminci mu sami yadda kowa zai fita ya nemo arzikinsa wurin Allah kowa zai fita ya nomansa zai fita ya kasuwancin shi kuma wannan shi muke roƙo Allah ka kawo mana wannan eh Allah kai ka san hanyoyin da suke za su zama su ne za su samu mana da wannan su muke roƙo Allah ka ba mu zaman lafiya mu musulmi na wannan ƙasa Allah ka san halin da muke a kanmu ake ko da ina da ina Allah ka yi mana ka zama gatan mu Allah ka kare wannan al'umma ta mu Allah ka ba mu zaman lafiya Allah ka kawo mana kwanciyar hankali jinjinin da ake duka Allah ka mana maganin su rabbana atina fid dunya hasana وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين